نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يو ران الله شاكر بوت الشعبان على قريب الى kuma sha biyu da watan mars watan hudu da da miladiya wannan shine karatun na goma sha shida a karatun littafin bulughul maram a adillatil hadisi na goma sha biyu darasi na darasi na goma sha biyu za mu tashi babu li'an cikin kitab al-qala a bulugul maram kuma shine babu na uku barka sallar sunna بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله تعالى باب اللئان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم بأمر تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك ولم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور وتلاهن عليه ووعده وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أحون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعدها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل وشهد أربع, أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم قال رحمه الله تعالى باب اللعان باب da yake magana akan li'ani al-li'an asali la'ana yal'anu la'natan wala ana yula'inu li'ana wa mula'anatan idan wannan ya tsine wannan wancan ma ya tsine wannan ko kuma wannan ya yi wannan addu'a baka wannan ma wannan bakar addu'a shine li'ana kuma kalmar la'ana ta zo a cikin alqur'ani girma ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa qul a'udhu bikum bi sharrin min man la'anahu وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت حتى الله سبحانه وتعالى كتب إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله حتى الله يطلعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة سنوكما أنت والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين to anan a lugakin wal aslu fil la'n shine a yi wa mutum addu'a da tatsewa da tsiyacewa da kuma nita daga rahama Allah shi ne la'an yin waki a shari'ance kuma wata matsala ce da take cikin babu saki wadda idan aka yi ta takan kawo ƙarshen aure tsakanin mata da miji wacce take karewar aure ce mara kyau wata kowace karewar aure mara rashin kyau da muni saboda a ciki akwai rabuwa ta har abada da za su kara yin aure ba kuma akwai zargi a ciki sannan kuma idan aka haihu aka samu ta akwai a matsalar ta kan ba domin ba za a rikar da shi da ubansa ba da haka ta a shari'ance za ka iya cewa li'ani shahadatun mu'akkadatun da aimanin min aljalibai rantsuwa ce ɗaya biyu uku hudu rantsuwar farko tana kan shaidar farko ma'ana tana a madadin shaidar farko rantsuwa ta biyu shaida ta biyu rantsuwa ta uku shaida ta rantsuwa ta shaida ta sannan mu'akkadatu wanda ake karfafa ta min aljanibain tsakanin mata da miji maqrunatin bi la'natin aw ghadabin a ƙarshe sai a gwama su da dinuwa ko fushin Allah misali miji ne yake zargin matarsa da zina ko ya ganta da ciki yake zargin cikin ba nasa bane to da farko idan yake amincewa ba su samu daidaito ba za su je gaban alkali a kotu zai fito ya yi rantsuwa guda hudu a kan cewa ta yi zina ita sannan a ciko na biyar din ya ce idan dai har ba ta yi zina ba ƙarya yake mata to allah ya tsine masa albarka ita kuma za ka fito ta yi rantsuwa to hudu wallahi ba sai ba wallahi ba sai ba wallahi ba sai ba wallahi ba sai ba in kuma har gaskiya yake yi ta yi ita kuma ƙarya take yi to Allah ya fushi da ita kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul nur suratul nur والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدعو هل العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الظالمين tare كنا sun yi rantsuwa tare da tsinuwa rantsuwa haɗe da tsinene akan cewa wallahi wallahi wannan ƙarya yake ita kuma san shi kuma yana wallahi wallahi da gaske yake maqarunatun bil ajl aw ghadabin sababin ta shine miji ya zargi matarsa cewa cikin nan ba na ta bane ko kan nan ba na ta bane ko tana ko ta yi don haka hal shi li'ani yana faruwa ne min khilali salati halatin ko yana da halayen da hali na farko idan mutum yana zargin matarsa kuma ba ta yi kirari da kanta ba ya iya kawo shi guda da suke tabbatar da cewa ta yi saboda hadisin da bukhari ya rawaito hadisin hilal ibn umayya ɗaya daga cikin asalatatul ladina kullifu ya ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi fa yana da cikin matarsa cewa sai wani sharif ibn zahma ya kwanta ne to kaga wannan kazafi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta albayyinatu aw hadd fi dhahri ko dai ka kawo shaidu da suke nuna ya kwanta da ita ko kuma sai an maka bulala a kaga ashe abu na farko tukuna mutum in ya zo ya sai yana zargin ta sai a ce ya je ya kawo shaidu ita kuma shaidar zina wai rashin kawo shaida ba shi yake kore cewa ba a yi ba ita zina wata musiba ce da jarraba da Allah ya jarraba ɗan adam da ita ko ya jarraba halittu da ita wanda abu ne mara kyau kuma ɗaya daga cikin laifuka ne marasa kyau masu muni wanda Allah baya so a je kusa da su wala taqrabu zina inna kana fahishatan wa sa'a sabila to amma mutum akwai ɗan adam sai an samu sai dai da ake samu ba su kai waɗanda Allah yake ce koyewa ba a samu yawa kuma Allah cikin ramarsa da ikonsa yana sane cikin hikimarsa domin wa'yansu hikimomi da Allah ya bar wa kansa sani da kuma wata abubuwan da kila za a iya ishtihadi wajen gano su cewa don ya ƙara tabbata akan cewa lalle koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rahamar Allah a cikin al'umma tana ci gaba da wanzuwa za ka iya kai shekara da shekaru ka samu kesin da na ɗaya da aka tabbatar da shi a tabbatarwa ta shari'a ba sai dai zai kuma shari'a tana sanar don a tsare mutuncin mutane shari'a ta tsaurara matakai wajen tabbatar da kesin da inda mutum zai zo ya ga ana yi ko kuma ya ga karina wata take nuna an kamar yanzu shakakitan da suka zo wani malamai masu fatawa da masu sulhu wataƙila da alƙalai da jami'an tsaro akan a kama wasu bayanai a waya ko waɗansu hotuna waɗanda a hankalce ne da ka gani kai ka san makomar abu wata ta ta kama wayar mijinta yana magana da wata ko ya yi wa wata tek a ciki sai ka ji an yi kotun ɗin wata magana wacce ne a da dukkan alamu sai da wani abu ya faru aka iya yin magana wannan duk baya da ya zama hujjar da za a kama mutum da laifin da dole sai abubuwan da classical hanyar da shari'a ta faɗa akan cewa sai an gani kalmik halittar mirwa kamar mushi a cikin kwartan ba don kuma ba don hukunci na shari'a ba zai hau kan mutum ba sai in an tabbatar da cewa wannan shaidar ta tabbata tunda zai yi wufari ya rasa ransa gaba daya amma wai dan ba a iya tabbatar da shaida ba ba wai yana nuna shi kenan mutum ya shi kenan ya aikata aikin banza kuma ya tsira ba mutum ya yi tsakaninsa da allah in kuma ya tuba ya gyara to Allah zai saka ai ba shirka ya ba والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معنى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا saura ka sai a ce to ka kawo shaida ko da ba na biyu idan ya zama babu shaida to shi ya goje ta ta tabbatar to amma ba tabbatar sai an mata haƙƙi yanzu a ce kuma za ka tabbatar a karo da biyu bayan ba ta tabbata a karo da farko ba ai sai ne ƙarfin imani to sai ta kiyarta to sai a tafi halin uku shi ne in dai mijinta ne amma an wani mutum mutum ne kawai na ga mutum ne ga magari wai ya zo ya rantsuwa a kan ya rantsi da Allah wanda ta yi zina kowa ne a yi zina in zai kwana yana rantsuwa wannan ba zai hana a yi masa hannu sai an masa hannu dan haka kai sai ka ga wata a unguwa ko kalle ta ce mata mazinaciya sai kai ƙara ka kotun musulunci sai an masa hannu me hujjar ka na cewa mazinaciya ce wata kira budurwa ce ta bar gida ba ta gida eh an bar gida ba a gida ana yin zina to amma kai ka gani ne ka ga an in ta ce ya nuna lokacin da ya gana yi in dai har baka iya nuna mutum hudu da suka gani suka yi rantsuwa a kan sun gani ba to ka gani wa kanka haji والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم abadan, جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا laifi هم الحاسدون ليس هدوء zafi? ma ka gani in dai ka san ba shi ba shi ka ba shi ka kawai kai addu'a Allah ya yafe maka ganin da kai kuma Allah ya tsare ka kai da baka fada ciki ba shi kuma Allah ya shirye ku idan ka gani kuma kana marmarin lalle sai ka yi shaida kaga kai ne ba za ka ce musu da Allah ku tsaya ka kuɗi na zan je in nemo wayanda za mu shaida da su ba har ka yi umarni da a ci gaba da yin sako kenan <laughs> kuma in dai ba munafiki ba da kai ka shigo a cikin sanda ka gano su ka zara da cikin fita ka je ka nemo mutum in ka je ka nemo su kafin ku zo kuma kwatarar da kuma kwatarar da su a zaune ko ba kaya ku bin ka nuna ranku ba za ku kama su da haddin nuna kowa ya ke kuma ba wai yau idan in ba gwamnati ce ta sa ka ta ba ka dokar ka je ka nemi masu irin wannan aikin ka kama shine idan ka zo la'alla idan gwamnati ta ga akwai wata shubha da za ta iya ta'adiri sai ta ladabtar amma ba haddi ba abin da yake da haddi shine a gani iri-iri ko kuma a samu a samu ikirari daga wanda ya aka gare a nan ɗan kizba suna kokari kwarai da gaske wajen kawo ƙarshen aikata barnace-barnace ko rage barnace-barnace suna iya bakin kokari sai dai ka mutu addu'a Allah ya saka mu da alheri amma akan samu waɗansu a cikin su da suke da kuskure kuma yawanci kuskuren muna ta faɗa ƙarancin horo ne da ba a yawanci suna da tsabagen imani a cikin zuciyarsu ne da kishi a kan aikata ne laifuka wani lokacin wannan yana faɗa ne bisa ta jirba da experience saboda mukan kai ziyara saboda wasu za ka ga almajiranmu ne wasu abokananmu ne wasu abokanan aiki ne na da'awa shi ne ma'aikatan wani lokacin kakan kai ziyara a gwada maka irin aikace-aikacen alkhairin da aka yi kuma ka yi addu'a wani lokacin ma ka je ka yi nasiya ka ba da shawarwari to akwai waɗanda har kwantan ɓauna ake musu don a kama sai ai ai da muka fahimci haka saboda aka sai muka muka dafa muka kasa samu kai wani ma ana so ya gane ma yana zinan sai an haɗa masa tarko da wata ƴar iska su kai da kake aiki ba ka da iska A aikin kana jikin waɗanda za ka dinga yi wa'azi inda yadda za ka yi wa ka ɗan iska kai ya ma masu da haka fanna ni kokari kai ya masu kusa da haka fana yi kokari kuma ba za ka ce wai ka gano wani da wata alama za su shiga wani waje sai ka naɗe ka ga shigan za su yi kuwa sai ka bari sai sun shiga kuma sai ka taho sun riga sun rufe sai ka nemi wata hanya da za ka bi ka leƙa don ka ga mai suke a ko wannan ba haka shari'a ga gwanda ka fito su ganka kama yi magana ka ce idan fa nan za ku shiga ku yi aikin banna to ba za a shiga ba don ba za a yi banna muna wajen ba to kaga in dai har suna son mutuncinsu da darajar su ke su fasa kaka ce to ai wajen za su kai kan yanzu ka isa ta hada banna a babkata ne kana ka iya da irin wacce za ka iya to suna kokari matuƙa gaya amma wajibi ne hukumomi da abin ya shafa kula da waɗannan mutane wajen ba su horo na musamman horo na addini da yadda shari'a take aikin akai-akai tura su yi daura tura su a basu a yi seminar seminar a yi workshop a yi round table discussion a yi symposium a tura su masu je su yi karatu na musamman a yi capacity building na addini da kuma na harkar gogayya da laifuffuka domin akwai wanda zai je garin kamo laifin shi ma sai je a kasar an fahimta ko? Allah ya samu dace. to idan ba ta yi irari ba ba a samu hujja ba ba a samu irari ba to sai a zo a yi shi za a yi masa haddin kazafi to amma in yana so kar a yi masa haddin kazafi to sai ya kusa to ni zan yi rantsuwa a kan dai to in ta ce za a ba shi wannan damar shari'a ta yadda to da ka ko miji haka nan miji zai matarsa kazafi wallahi sai an masa hukunci a shari'a allahumma sai dai idan yana so wannan kagafin ya sauka da kasa to ya fito ya yi li'ani kuma aka yi li'ani kai alƙali ba za ka ce wai dole sai an samu wanda za a hukunta ba in dai ya rasuwa sai rasuwa shi kenan dole rasuwa za ta ci ɗaya daga cikin in ajilan aw ajilan Allah ya samu dace قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت لو أن لو وجد أحد امرأته على فائشة كيف يصنع Abdullahi dan kuma yake cewa wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya zo sai yake cewa ya Rasulullahi yanzu ka bani labari idan mutum ya zo ɗaya daga cikin zo ki samu matar tana tsaka da aikata albasha to ya zai in ta kallama ta kallama bi amrin azim in ya tona mata asiri ya tona wa kansa asiri in yayi magana ya faɗi babban al'amari sai jama'a ku zo ga wancan wancan mata ta kaza wa in sakata sakata ala dhikri zalika in kuma yace bari ya kawai ya shiru to kuma shi ma ta yi shiru akan abu babba alam yajibu wa zalata bi amsa sai ya ne shi falar ma ka na bada zalika washe gari a ta fi ga mutumar ce ce faƙala ce innan da zai sa'ad suka an hukadif turi turi ya rasu da lai tambayar da na zo na yi fa ni aka jarraba da abu ba a kai abin ya fa fa an zara allahu a yati fi suratul take sai Allah ya saukar da ayoyin nan a cikin suratul nur fatalahunna alaihi wa wa'adahu wa ya karanta masa ya kuma yi masa wa'azi ya tunatar da shi Allah wa anna azab ad-dunya maka haddin in ba da da kake ba tunda ka riga ka zo ka farmata akan ka je ka yi li'ani haddin kazafi ya sauka akan ka kuma ranar alkiyama ubangiji ya zo ya maka azaba Azaban duniya ta fi sauki akan azabar lahira qalat قال لا والذي بعثك بالحق ما كلفت على يتي نار لا والله نار سيد هل الذي أيكوك لجزيا بقريا نكي مثلا ثم دعاها سيبغى ما أكرا وما تأتي أكرا وما فوعظها سيبغى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي متوألها kazalika kamar yadda yayi masa qala sai ta ce la wallazi ba'athaka bil haqq innahu lakazib na rike da an wanda ya aiko ka da gaskiya shi mijin na ƙarya yake fa bada abin rajuli sai manzo kuma ya da shi mijin فشهد أربع شهادات بالله يمجن يرى الصواب له يرى الله ثم صلنا بالمرأة sannan sai maza Allah ya zo ya biye da wacce ya ke ma zo ki ce ce sai kuma farfaka bai kuma sai maza Allah kuma ya raba tsakanin رواه مسلم وان الامام مسلم يا رسول الله عبد الملك بن سليمان daga سعيد بن جبير الله يقاري دا الشيء يتوا سئلت عن المتلائم المتلائم في في في في في امرأة في امرأة مسعد أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذنك yanzu an tambaye ni game da matar mushaf akan wai idan aka samu gaddama tsakanin mata da miji mijin yana zargin matar yaran rantse ta yi zina ita kuma tana rantsewa cewa ƙarya ne waya za a yi sai ce ni ban san wani amsa ba sai na tafi maka gidan abdullahi dan umar sai na ce da yaro allah an sallama shi faƙala innahu qa'id sai ce ai yana ɗan kwance ne yana ailula فما دريت ما آيته إنه قائم فسمع صوتي أأخذ أبلا أقول يرى أن أيلولا في أنجي na فقال في شاية ابن جبير عبد سعيد بن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة يتي شبو سنة سنة والله بأبن ديكاو فأجرنا من باب هاتابا أولا لوكتي فدخلت فإذا هو مسترش برزعة سينا شغتي غاشي واتو يا يا يا يكلو da siffi amma sirdin da ake turawa kan alfadari ya shimfiɗa sirdin alfadari mutawassidun wisadatan hashu hali ya tada kai da wani kulo wanda aka yi shi da aka cusa maka ganyen ganyen dabino a ciki قلت يا أبا عبد الرحمن da الفرق بينهما إذا أكي tsakanin mata da تاد مجي kan قذف zinari. ita an ce ta yi tashi ita ba ta yi sun yi rantsuwa sun tsine wa juna kowa ya janyo kanta la'ana idan dai da ba da yake ba a tsakanin su a ba. sarki ya tabbata ga Allah na'am eh inna awwala man sa'ala zalika an zalika fulan ibn fulan farkon wanda ya fara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan matsala? wa na dan wani wani kuma kun gaba a faɗe shi a nan ba amma shi ne al'ajilani kamar yadda ya zo a wajen ruwayoyi sunansa uwaimir al'ajilani uwaimir al'ajilani shi ne zai tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة في كاوان حديثا to kun shi shi ibn hajar anan ya kawo shi ne muktasar kuma wannan yana daga cikin manhajin ibn hajar idan hadisi yana da tsayi wani lokacin sai ya taɓaita a iya me yasa ya kawo shi ne yake ka fahimci hukuncin matsala kaza to daga daidai wuri kaza za ka iya wancan doguwar istar inda zai kawo ka kawo kusan ya shafa rabin hadisin amma wannan rabin da aka shafe ba zai haifar da matsala a cikin riwayar ba kuma kista ce gundarin hukuncin yana cikin wannan abu makamakon hadisi suna yana to a nan eh, kun ga anan sai mu tafi fawaid ke cikin hadisi wannan mutumin ya zo ran manzon Allah sallallahu alaihi sallama a ciki akwai ladabi wajen tambaya da kunya da kara da kana wanda halal wasu malamin suna haɗa idan almajiri ya zo ko mai fatawa ya zo da fatawa kansa ne amma sai ya zame ya mai da ita kan wani majhul wannan ba abin faɗa ba sai dai ba koyaushe ne hakan yake yake da kyau ba wani lokacin ita fatawa ta kan sha bambam amsar ta kan sha daga wani zuwa wani akwai wanda in aka gane yanayin da, to a shari'ance ga irin yadda za a ba shi shi yasa galibi manzo Allah sallallahu alaihi in an zo masa da fatawa yakan yi kokari ya san wa yake tambaya lokacin da Zainab mata Abdullahi bin Mas'ud ta ne cewa to kai yanzu gashi manzo Allah ya ce mu ba da sadaka kuma ni ina da kayan ado da zan fitar sadaka kuma na lura kai ba baka da komai kan ba ku kuma a ce na yi dabara na dawo mana da shi gida an tara sunan kalilu za su yi afa a ku saddaku alaikum da ce kwarai za ki iya ba laifi ba ne in kuma kina shakka ki je ki tambayo a nazuwa ita kuma tana tsoron kar je ta ba mijinta ba ta samu ladar sadaka to amma tana jin kunya sai ta fita ta ta kamar yadda ke tunta yi mutum zai ta samu wata mata ta ce ya sai Allah me ka ki ce wallahi da ya yi mana magana a kan sadakan nan ne nake so in tambaya ko zan iya ba gida ta ce wallahi abin da ka to ya ce nan gashi maza Allah yana cikin ciki tare da jama'a sai ga gida da kyau gida da Allah tambaya ce amma kakka ce mu so ka ce wasu mata kaga wannan halaccin koyar suna ke nan ko ana zuwa sai mun a kama ke da zuwa yi masu tambaya ga shi bilal ya ce ba ne da bilal sai yi hikima sai ce zainab wa mar'atu zainab sai da ita da wata mata sai wa zala ce wa ayyu bayani zainabi da yawa wacce kenan wacce zainab daya to kaga a cikin alƙawar jife sai imra'atu abdullah Sai zala ce eh, kuma tana da ladin sadaka kuma tana da ladan wadda ka shi kuma musafi mai fasawa don an tambaye shi an ce wa ke magana ai sai ka ce wani ne daga gari kaza daga kuwa kaza ka ce a ai kawai ni tambaya da ke so in yi ba dole sai an san suna a wasu shi ba malamin su to a nemi wani kakkan ba wasu to nan sai ce a ra'aita lawaje da ahadi nan ra'atahu ala fa'ishin kai da إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلم يجبه من ذلك صلى الله عليه وسلم هذه amsa عن ya zo a cikin hadisin sahal ibn sa'ad al-za'idi a kissar uwaymin al-ajin umayr uwaymin al-ajlani din anan ai aka gano cewa uwaymin ne cewa asim ibn adi ya aika yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaila wa aba manzon Allah sai bai ji dadin wannan tambayar kamar ma irin ba masa ba a nan ya halatta ga mufti malamin mai fatawa ya ji ba daɗi a kan tambaya amma in je ana buƙatar amsa ko da ya ji ba daɗi a ɗabi'ar ya kamata kuma ya amsa sai ce kadib tulitu ni ne aka jarrabe ni da wannan abin da ya faru kaga anan an yi ne ba ma guje ya shanya tawada sai kuma a zo a yi bayani to a matsala ta gaba li'ani ana yin sa a masallaci ya tabbata a suna cewa ana yin cikin masallaci kuma ya zamanto a gaban shugaba al'imam ke ko a gaban alƙali kuma ya zanto ba tsakanin mata da su ba ne ana buƙatar zama akwai mutane a wurin kamar yadda ya zo a cikin hadisin sa'al ibn sa'id ibn sa'id Allah ya kare da karshen da ke cikin Bukhari da Sahih Muslim sannan idan har aka yi li'ani to haddin kazafi ya faɗi a kan shi na mijin ita kuma haddin zina ya faɗi a kanta ba za a yi mata haddin zina shi ma ba za a yi mata haddin kazafi to amma kuma aure ya rabu tsakanin su har abada kuma duk ran da wani ya gan shi ta yace mata mazinaciya to sai an kamo shi an masa haddin kazafi saboda ai la yutu tahqiqan cewa ala anna hazani duk da cewa zai iya yi wa ta yi zinan ne ta yi ƙarya shi ma zai iya yiwuwa kazafi ya mata ya ƙarya amma da ita shari'a tana tana tana ta'amuli ne da da zahiri abin da ake kira reality maganar mutu babu shi a shari'a a musamman wajen abin da ya shafi taɓa mutunci mutunci ya fi komai dara kakka kuskura ka shiga cikin dambarwar taɓa mutuncin mutane ka zauna ka dinga raba mutane hukunce hukunce ka zama alkali aiwa na kaza ne aiwa ta ma kaza ce aiwa na kaza ne wannan ba daidai ba ne sifar yadda ake li'anin gatanin shari'a ta faɗa ta faɗi yadda za a kuma in an tashi dole sai ta ambaci sunanta shi ma sai ya ambaci sunanta zai ce ni wani Suna rantsewa da Allah a kan cewa mata ta wanda kaza kaza da yake sai mai mita sai mai mita sai mai a wanda ce ni wannan ina rantsuwa wannan ta yi kaza ba a sai ya nutsa to amma a nan an ce wanda zai na yanzu na azuwa da kaga azuwa da nan shine mai makulun bihi ko a ah, yarmuna abinnan fa’in ɗin nasa yana cikin wannan zamir mutafir ta ƙadir huhu ta huhu ya wudu alal mawsu wallabi ne yarmuna a zuwa jahu walam ya kullahun shuhada kaga shuhada ismu ya kuru ne illa an fusuhun a nan abin da ita ya zama an fusuhu saboda al-mustasna minhum mazkuran wa in kalamu ghayra musbat dan haka a nan shi mustasna minhu din zai zo a mawqin sa min al-i'rab sadaka illa anfusuhum kaga zai zama daidai da ismu kanin kenan to fa shahadatu fa'u inna istinafiya ta'dubiyya shahadatu mubtada'in ne wa huwa mudafun ahadi mudafun ilayhi arba'u khabarun li mubtada'in وهو مضاف شهادات مضاف إليه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين سورة شيء يكي مغانا ني دغسكي والله دغسكي wal khamisatu kaga nan khamisatu nan wawu wawu al-ataf fi al khamisatu ala arbu yasa shi ma ya zama mai rufu'a ai wa shahadatu khamisatu sai anna la'natullahi alayhi anna harfu tawkid harfu nasbin wa tawkid la'nata ismu anna ولا ممكن في الفترة الظاهرة لأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ita kuma mai sa kaga ta ba wa yadda an hal azaba abin da zai dakatar mata da azabar haddi me zai dakatar mata to duk abin da zai zo anan shine fadi an tashhada ai shahadatu ha sai zama an wa ma da alaiha في تأويل مصدر مؤول في ما في محل رفع خبر أمن آه، في محل رفع فاعل أن تشهد أربع ولا أربعة كما كان سبودا بالتاكيد شيء سيقول بصره أربع شهادات بالله وكذا ذلك والخامسة ذات سننا أنت أربع أن غضب الله عليه ta to anan me yasa shi aka ce la'anatullah anna la'anatullah alayhi ita kuma aka ce anna ghadabullah alayhi menene bambanci tsakanin al-ghadab da al-la'anatu to al-ghadab wata sifa ce wacce take a yadda ɗan adam ya santa shine hayajan da ake samu har harzuka da ake samu na wasu jijiyoyi da suke da alaka da zuciya wanda ke faruwa sakamakon wani abu wanda ba a so wanda wanda yake sabbaba canji a fuska canji a magudanan jini canji a numfashi da canji a wurare daban-daban kuma yake sanyawa a yi abubuwa ko hukunci wannan shine al'adar ko la'ana kuma shine a kori mutum daga rahama to da tsinuwa da fushi wanne ya fi fushi ya fi saboda galibi ita shi ita tsinuwa ma sai an yi fushi ake yin ta da aka aka yi fushi aka yi yin abubuwa da wanda ake haddasa tsinuwa da aka kamar ita tsinuwa wani bangare ne a cikin fushi to shi ya aka yi aka zaɓa masa la'ana ita ko aka zaɓa masa fushi to dalili ne. yawanci a kesis da ake zuwa da su na li'ani kakan gama matar da ɗa a tare da ita ko da ciki a tare da ita da haka waye ya fi kusa da ya zama shi ne victim ita ce to da haka shi yasa kalmomin aka fi tsanantawa a kanta amma al'asul bara'atul zimma wannan ka'ida ce ta doka ta ta musulunci a common lokacin din ma kai, me ya suke cewa presumption of innocence ko har su ta ko shi ne al'asiru bara a kan zirma al'asiru fi zirma albara asali kowa bai yi laifi ba wanda yake ya yi laifi shi ne wanda dalili ya tabbatar da laifinsa wannan crime ne shi kuma a criminal litigation ana buƙatar substantial evidence beyond reasonable doubt wannan kafin a tabbatar da cewa ta zama mai laifi ya tabbatar da akwai hujja ta kurkuru ko dai ta kace confession sai ta yi wannan al'aitira su sayyidul adilla shi ta yi hujja in ko ba ta yi ba to sai an kawo shaidu guda hudu in ba a kawo shaidu guda hudu ba to shi ya zo ya yi la'ani amma in ya yi la'ani ya tabbatar mata fadale saboda dan in ana gama la'ani ba za a yi mata fadale kuma daga yanzu ba za a yi tagin din sunan zina a tare da ita ba dan haka da za a samu wani ɗanta ya girma sai su faɗa da wani baliki sai ce kai da ma'uwarka mazinaciya ta yafe sai an kawo shi a masa gudana da za a buƙaci da su wala da mutane su zauna lafiya shi Allah da ya halitta dan adam ai ya san mutum is vulnerable to fatar wa shaitan kuma Allah yana sanar ke ba da kariya ga waɗanda ya zaɓa to amma akwai wanda Allah yake kare shi ya zama victim na batar amma kuma a wani lokacin sai Allah ko ya saukar da rahamarsa a gare shi dan a gane cewa annallahu ala kulli shay'in qadir sai kuma Allah zai saukar da rahamarsa a gare shi sai kuma ya masa rahama sai goge wancan laifin an gane to da irin wa'annan dalilan ne ya sa kai a matsayin ka na musulmi ka yi kokari wani ɗan adam da kake rayuwa da shi kar a ji wani abu a game da shi in ba alkhairi sai dai in ya cuce ka wannan la yuhibbu Allahu jara bi su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian in aka cuce ka to za ka ji cewa wane ya cuce to ka ka faɗi laifin ka kenan amma in ba ka ba sai dai in tambayar ka aka yi magana aure muna so mu ba wa wani aure yaya sai sai to yana kaza yana kaza wannan tsakanin da Allah ko ba a tsayar da haji a kansa ba in dai ka taɓa ganin wata shubuha mai ƙarfi a tare da shi ba wai ce ya yi zina ba ce a gaskiya dai ina ganin shi da matar da ba mai halatta a gaishe ba da Allah yana kaza ko kuma shine zo ya wanta a ce to wancan siya tana kula kule an dai gane ne da ke rufi amma ne ka zo ka zauna kai ta bayani kai ta bayani haka nan ba tare da waɗannan dalilan ba wannan kuma haramun sannan a cikin wannan hadisin ya nuna mana idan za a yi li'ani za a fara da macen an a za a fara da nan da mijin ne a kuwa so da ai ayar ma haka take wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada fa shahadatu ahadihim shi kuma wa yadrau an hal azaba an ta tashhada kaga kenan za a fara da ita matar a shi mijin to akwai hikima kuma wajen farawa da mutum Sau da yawanci mijin shi ne ke kawo complain to kuma ka'ida wanda ya kawo complain shi ne almuddai ko da shi kuma almuddai wanda ya kawo kara da shi ake farawa da kuma tafi a alai saboda shi ne za a ce kawo hujja ne shi kuma wannan ya yi rantsuwa albayyana ta ala almuddai wal yaminu ala ala man ankara sannan kuma a cikin hadisin za mu ga halacci da kuma mustahabbanci ma na idan aka zo kar a bari a yi li'anin nan inda hali a fara yi wa wa'azi a ja hankali su duk da su suna da legal right A da ake kira constitutional right in duk wa'azi ka ce ku gama wa'azin ku a yi mana li'anin mutum ku tsara su wa'azin da ya li'anin wannan suna da haƙƙi ne na ayyukan li'anin kakka ce kai ba za a yi ba a yi juyin duniya ne ka sai ba zai riyu ba duk da ka kai ga san su ai baka kai yadda su ke san ba wanda ya sha na ke kowa ya sha yuna gemu bai kama ko ba ko da ka dole ne ka kyale su a amma an so kai musu wa'azi ka gargaɗe su da Allah ku ji tsoron Allah ku je ku take tunani a ɗaga lokacin in ma kai ne alƙali a kotu ka ja su a shiga can a tattauna ka dan ba su lokaci ka ɗaga shari'ar ka ɗau tsara lokaci a je a yi tunani kafin nan ne ba ka hango a yi maza a kan kusa sannan a cikin hadisin za mu koyi wani abu shi ne ya halatta malami in bai so tambaya ba ya kau da kai in ya ga cewa kau da kan shi ne ya fi alkhairi kaga manzara sa falan mujib zala sa bai amsa masa sai daga bayan Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa musu al-imam ad-darimi ya rawaito a cikin muqaddimat sunan daga da yawa daga cikin salaf kamar sayyidina Umar da Abdullahi da Umar da Zaid bin Sabit da Ubay bin Ka'ab duka sun kasance ba sa yarda da allo a yi musu tambaya kan abin da bai faru ba wasu ma har korar ɗalibi suke a kan to malam yanzu kana ganin sun aka yi kaza aka gaya a karo maka wani kes wanda zai wahala ya faru musu kawai ake yanzu inda za a yi kaza za a yi kaza fa to ba a san irin wannan tarbiyya ya yi lana la tusalu an ashiya'a in tubda lakum wanda ai tambaya akan abin da an san ya faru ko kuma yana faruwa al-imam ibn hamdan al-hanbali Allah ya tsarka da rahama yake cewa idan mutum gama garin mutum an ya zo ya tambaya a kan wata matsala da bata faru ba kawai kirkira a kai aka ce to yanzu misali akuya ce sai ta yi su ce ta sai karya ta zo ta shayar da wannan dan akuya in ya girma kuma da nonon karya ya girma a ci ko ba a ci ba kakka amsa a karfe shi wasu ɗaliban kuma sun sun amsa maka da irin da irin wautarta a shek abdullahi mutulak an tambaye shi aka ce ba wata wani zai tambaye shi sai arga ta bala yanzu ne mutum ne ya tada sallah kenan yana tada sallah sai ga zaki to kuma ga zaki a kusa da shi shin in yi sallah sallar ta yi sai ce inda bai tsari ba sallar <laughs> za ka ga zaki ka ci gaba da sallah kai ka <laughs> ya ba shi amsar da ta dace ba cikin hadisi akwai dalili akan cewa idan aka raba tsakanin masu li'ani to sun rabu kenan har abada shine ake cewa al-balaqul ba'i shine da divorce sakin da ba magana dawo in ya zama duk duniya ba mata sai ita shi ma duk duniya ba mutum sai shi kuma aka saukar da wajabcin yin aure nan take dole sai dai a musu uzuri da cewa to su ba wanda za su yi aure ba li'ani yana raba raba ta aure ne mu'abbad na har abada ba magana hatta kan ji hazo da ghaira in dai li'ani ya tabbata to kenan an raba tsakanin to sai kuma a cikin hadisin za mu fahimci cewa a yadda ake shari'a idan aka zo bangare biyu bangare na farko shine sauraron rantsuwa da dinuwa to kuma verdict din a hukuncin baya tabbata sai kuma alkali ya kuma nastanta cewa na raba tsakanin sauraka wannan pronouncement din magana da zai furta ya faɗa dole sai an yi ta ita ce take hukunta cewa an yi closing check din da an gama saboda haka yanzu misali da za su zo su gama rantsuwar sai a ji tsarar bom sai a tashi rididididid a tashi gaba ɗaya daga kokin dole sai an kuma samu lokaci an sa an zo an ji nafsin cewa an raba a wani ba za a ce ai shi kenan auren automatical ya ba saboda an riga da an yi li'ani a ala budda min tafriq al kamar yadda za mu zo ji a gaba wanda akwai ragowar matsaloli da suke gaba kafin a je wani babu na ganin ce saboda kamar lokaci za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka fuske kuma Allah ya fi mana Allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid zuwa rana ita yau kenan kamar wa haka insha Allah muna fatan an kammala zaɓe lafiya fatan da muke kenan an yi wancan lafiya an zaɓi shugaban ƙasa kuma allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ba a yi wasu abubuwa na tada hankali da suka janyo asarar rayuka da dukiya kuma gaskiya 'yan ƙasa sun nuna ladabi da tarbiyya gwargwadon don kunji kunjin da aka samu abin mamaki ne a ce an yi zaɓe lafiya a najeriya da wannan ba wai matsalolin da aka samu ne saboda mun saba an yi zaɓe an gama sai an yi fashe-fashe an yi tsina-tsina an yi kona-kona wani lokacin ma har da fashe-fashe yadda aka ɗauko kamfen ɗin zaɓe-zaɓen nan ta ganin makamai ana ɗagawa da zage-zage a kowace kusan kowace jam'iyya yawan ba kusan duka ita ba jam'iyyar da ba sa yawo da makarin tsara To amma Allah ya kawo lokacinsa an yi hamayya da adawa sosai a lokacin kamfen amma lokacin da aka yi ilanin da ta aka faɗi wanda ya ci sai ka tashi daga garin kuma ka shiga wani garin ba ka fargaban komai in dai dan zaɓe ne sai dai dan wani abu wannan Allah ne saukan mana da wannan lukufin ba don halin mu ba ba don kokarin mu ba kuma har zuwa yanzu jam'iyyu mafiya girma guda hudu da suka suka shiga cikin fafikan neman wannan kujera daya jam'iyya ta ci uku kuma ba su ci ba ba mu ji labarin wata jam'iyya da ta ɗauka a hannun ta to wannan gaskiya abu ne da ya kamata a gode wa Allah a kai kuma a yi marmarin samun ƙari a wajen Allah a yanzu ga zaɓen gwamna ya taho wanda ƙalubalen da ke cikin zaɓen gwamna ya fi na shugaba saboda za ku zaɓi ɗan garinku wanda zai mulke ku a garin, wannan ya sa a can shugaban ƙasa musamman mu a nan kan mutum ɗaya ne ɗan kan a cikin waɗanda suka shiga takara cikin manyan jami'u kuma akwai 'yan kanin da da yawa ba shi suka yi ba haka ba a gina zaɓen a kan ƙabilanci da 'yan garanti ba ma har da yayi ma na kawar da baba ba haushe da shi kuma ya ci kuma an samu 'yan da shi suka yi to yanzu mu musamman a kano duka 'yan takarar musulmi duka 'yan takarar cikin duk waɗanda suka fito din nan daga jam'iyyun nan gaba ɗaya ba wanda ba a taɓa gani yana bautar Allah yana sallah kowa an sha ganin sa yana sallah ba wanda ba a taɓa jin kalmomi na alkhairi a sa ba duka 'yan takarar mu gaba ɗaya sannan kuma ba wanda ba a san danginsa da asalinsa ba to yawanci idan hamayya ta zama irin wannan ce kalubalen ya fi yawa fiye da idan ya zanto akwai nisa domin za ku yi hamayya ne wakila san gidan ku ko makwabcinka ko malaminka ko almajiranta ko wanda kuke hulɗa ci ko yaron ko uwan gidan ka to shaidan ya fi sha'awar ya haɗa faɗa a irin wannan yanayi to a nasiya ta nan ah, dole aka tara abu sama da guda ɗaya kuma ya zama to akwai wasu sifofi na cancanta sai ka samu wani ya fi wani cancanta ita kuma cancanta a siyasa abu uku ne na ɗaya wane ne idan ya ci zai fi kawo abubuwa na alkhairi wane ne idan ya ci zai fi tare sharri wane ne idan ya ci aƙalla zai fi janyo mu ya kusanto da mu ma mu ba wa ta gudunmawa wannan su ne abubuwa mafi yawa duk abin da ba wannan ba za ka gade za ka iya haɗa shi a cikin wayannan abubuwa to a nan wasu suna ta maslahar ne za mu samu mu unguwanmu ko yankinmu yana buƙatar abu kaza in ka ci za ka yi mana in ya ce zai muku to shi kenan shi ya fi kowa da haka shi za ku zaɓa a wani kuma yana tsayawa ya yi dogon tunani ya kalli maslaha ga manniya ko da shi da 'yan unguwarsu za su iya rasa wani abu amma a tsakani da Allah in dai yin abu da kaza da kaza ne janyo alkhairi ne wani biyar wani kuma gaba ɗaya janyo alkhairin ba shi ne a gaban ba ko da a ƙare shekarun ba a janyo alkhairi ba in dai da kaza za a dakatar da shi to zai yi. wani kuma yana iya yin balansu ya kalli alkhairin ya kalli sharrin ya kalli maslaha sai ya daidaita to kaga matsala ce ta ishtihadi ba wani wanda yake da gaskiya guda ɗaya wacce duk wanda ya saba mata karya ce su kuma jam'iyyun nan ba kima da su a idan hatta gabanin jam'iyyun domin duk wanda ya fahimci cewa jam'iyyar ba za ta cika masa nurin ta ba kai cewa yake yabanta saboda mun gaggani ai da wani da wani suna adawa kuma yanzu maslahar jami'a ta hana kai idan ba ka lura cewa jam'iyyoyin gaba ɗaya ba za su maka ba inda sun doka ta ba ka dama sai ka wata jam'iyyar ko ba kan yadda ya faru a nan NNPP ai sabuwa ce aka yi kuma wanda suke cikin NNPP din dai wasu ne a bbc wasu a APC aka dai su haɗu aka haɗa aka dace yi kuma muna nan da ku mu yadda a yi zaɓe a gaba ai an ma sha gani wani da zara ba a ba shi takara a jami'an nan ba da ba ita ce masara ya san ba wai zai rike tare da kai shi aljanna ya san ko ba ita ce za ta yi mutane aikin ba amma aiki ne shi yake so ya aikin sai ya ce tafi inda zai yi yadda shehu yake nan ce mu ba wasu tafiya da Allah ya saukar da ita a akan a cikin alkur'ani ko a sunar da Allah ta nuna wasallam to ni shawara da bayar bayarwa jama'a mafifita kaunar junanmu da addininmu da abin da ya haɗa mu na makwabtaka da yare da al'ada fiye da abin da yake bako ne ita ce jam'iyya wanda jam'iyyar nan ko ba ko ba jima akwai canza kasa za ta rushe ta a sake yin yan sisa kamar yadda su ba yin su aka yi da can yanzu ina sdp da nrc waƙoƙin da aka yi na hamayya aka zagi doki kan aka zagi shahu to fa yanzu inda suke doki da wanda suke shahu sun zo sun hadu a wani wajen da san wani masu gudu tsabagin kishin fili a menene sunan da sbc duk inda ya ga shahu ko a gaske in ya gan shi ya tsare shi wani kuma saboda bala'in yadda yake kishi rrt ko a gaske in ya ga doki baya ko ba ka wani yanzu ga su ba sa an zo an yi nctn dtn unct da waɗannan ragowar yanzu aka ma wani ka zo ga shi yara ya a lokacin ka zo ka ce masa dtn ne ma ne ma alamar ta sai ya tsaya da gaske yi wa tunani kuma kila da ta san dtn ne nctn fa jam'iyya da kwallo zai tunani wani ba don ta shahara da mai kwallo ba sai an ci tunanin me da me ma a cikin ta to wallahi za a zo da APC din da PDP din da NNTP din da CRT din da waye duk za a zo wasu da daidai a take dawo da wasu saboda wani dalili kamar CRT da ake ta dawo da ita tuntuntuni saboda mala aminu kan to don Allah kada jam'iyya ta shiga tsakanin ko gidan kuɗi za ku iya ra'ayi ra'ayi ka bambanta guda biyu ba laifi ba ne ba ni kaza nake so mahaifina kaza yake so ko kani na kaza yake so a iya daidai lokacin siyasa a yi maganar siyasa da hujja da dalili in an gama a tsaya kuma a tsaya akan abin da ya damu. kar ka ga wani tun da jam'iyya kaza ke yi wallahi ba ni ba shi har in ka gaba da shi ma ka kana wani ɓata rai kana cin magani kana jin cewa kaza alhali hatta waɗanda kuke yi don su ɗin maslahar su ba ta fi ku ba in maslahar sannin su to kowannan maslahar ita ce fa a gaban ta kawai kera su ka taimaka masa ya samu mulkin na alkhairi a cikin su shine wanda ke so ya samu ganin gidan sawa kuma kowa haka da Allah jama'a mu yi kokari mu kamanta wajen kaunar junanmu da rike abin da muke tare da shi na addini alabashi kuma duk hujjar da kake da ita ta siyasa ana baka shawara ka iya bakin kokarin ka ka gwa mu maslahar addini a ciki yi abin da in Allah ya tambaye ka zaka samu amsar da za ka iya bayar ba wani abu da za ka yi a rayuwarka wanda ranar alkiyama za ka zo ka wuce shi kenan Allah bai ce maka me sa kai ba lan tazula qadama azin yawm alqiyamati hatta ala an arba'in wa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu ya zanto ka kamanta ka yi gwargwadon gwargwadon ka kada ka yi zaɓe saboda son zuciya kada ka yi zaɓe saboda wata maslaha ta ƙaitacciya saboda ɗan abin da za a muna da ƴan uwa da ƙanni da makwabta wanda aka jarrabe su da harkar daba shaye-shaye muna da haƙƙi na wajibi suna da haƙƙi na wajibi a kanmu duk wanda za mu iya yi wa wa'azi mu ja hankalin da aka zauna lafiya mi wanda sai mun rike shi mun zaunar da shi mun hana shi tashi don kai ya da rigima wallahi wajibi ne da domin mu samu kawo karshen rashin mutunci da rashin kunya da 'ya'yanmu da mu suke kuma suke samun ziga daga wasu bargurbin 'yan siyasa ku dai ji a kan a kamfen yadda har sai aka rasa rayuka a wasu gurare yanzu ne za a ce a ce da Allah an shekar da jinin dan adam musulmi an tsorata musulmai a kamfen ni na gani da ido na ga jami'an tsaro mota mota ga kuma yara sun zara ta kubba da wani makamin malami ban taba sanin sunan kuma ka ga yaro karami wanda inda bai yi shaye-shaye ba ma to kai da ka kalle shi kai ka san makami a hannunsa kamar a shana ce a hannun zuri komai zai iya faruwa to a tare da haka kuma in ka gan shi yana girgidi ya yi nan ya yi nan kuma yana kada makamin yana kai shi nan ga nan kamar zai kariya ka san wannan zai iya yin barna kuma mun gaggani ma mun jijji labari wasu an sassara za a sakamakon wannan kuma inda ne nake ganin baike da laifin sun shugabannin siyasa don me ita su in an tabbatar da cewa an yi abu a cikinsu da kafa kwamiti mai karfi a cikin jam'iyyar tasu duk yaron da aka ga yi amfani da makani a kama shi da kansu su kai shi wajen jami'an tsaro kuma mai ita ga jami'an tsaro kuma ga yara da makani suna da lafiya rike bakani menene rawar da bakani zai taka ba a wurin gangi ba a wurin bikin al'ada ba wata irin rawa makami zai taka kaga da zara abu ya faru kenan ko ya aka dan samu ba daidai ba za ka iya ganin abin da ba ya zama wajibi in su 'yan siyasar bara gurbi daga cikin su ba su iya bayan wajibi mun yi kokari Mutakarwa wajen wa'azantarwa da nutarwa da jan hankalin 'ya'yanmu da kannan da ba su dukkan wata gudunmawa da ya kamata mu ba su don gudun kar su je su afka cikin irin waɗannan abubuwan da suke janyo asara irin kuma da Allah jama'a idan Allah ya kaddara a yi zaɓen nan mai nasara ya ci nasara wanda tuni Allah ya rubuta a lauyin masu cewa wani ɗan wani shi ne zai ci nasara mu kawai ne za mu yi al'adu bil ni'mal wa kullum muyassar lima khuliqa la idan Allah ya kwantar da hankali mu sani cewa ta dama ba kullum take faruwa akan wani mutum ɗaya shi kadai ba da yawa na sha faɗa jam'iyya mai mulki ta sha a shiga zaɓe ta ci kuma jam'iyya mai mulki ta sha ta shiga zaɓe ta faɗi jam'iyyar adawa ta sha ta shiga zaɓe ta ci ta sha ta shiga zaɓe ta ba ko a najeriya nan ko a karo ɗin nan an yi haka so nawa jam'iyyar da mulki tana ci so nawa jam'iyyar da mulki tana ba ba a najeriya an yi haka a duniya ma kuma ana yin haka har amerika ma ana yin haka to ya kamata da zama muna da faɗan irgiyar wataccen da za mu iya karɓar kowace irin hukunci ko kowane wa Allah al'amarin shi kuma yan siyasa su ji tsoron Allah ko da a ɗaya ka kada abokin hamayyarka to daga ran da ka fi ka zama shugaban kowa yadda wanda ya ɗanta mutum ka yi wajen a zaɓe ka yake da haƙƙi a kanka haka wanda ya yi ɗanta mutum kishi ya kadan zaɓe shi yake da haƙƙi a kanka in ka zaɓi wancan ka fifita wannan wala ce kai wa Allah bayani a lokacin ka rufe ido ka yi abin da ya zama wajibi ka yi na hidimta wa al'umma ka aje gaba ka aje soke-soke na da soki burutsu ka tsaya ka mai da hankali ka yi aikin da al'umma za su amfana ci kuma mu guji zarci kalamai na ƙatar head speech da maganganu na tunzura al'umma a kowane irin mataki mu tsabtace harshen kamar da shari'a ta neme mu da tsabtace harshen mu kuma talakawa mu kyautata wa shugabannin mu kada ya ta yawo kalmar barayi matsiyata ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko da muna da dalili da hujja akan abin da kuke yi fata na garin biyu wani lokacin kyakkyawan fata da sa rai yakan ji tasiri kan wanda ake yi wanda duk Allah ya ba wa ayyuka kyakkyawan fata wani subhanahu cewa allah ya ba shi iko mako muna amfani da wannan dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa waɗanda za su ji tsoronta wajen hidimta mana da a ko ina suke waɗanda duk za su taimaki al'umma su tsara amana al'umma tsara rayuka da dukiyoyin al'umma ka kawo ci gaba tabbatar da tsaro su haɓaka daraja ta ƙasa da 'yan ƙasa su sauƙaƙe mana al'amuran rayuwa da al'amuran addini Allah ko suwaye su Allah ka kawo mana su Allah waɗanda kuma kake da wani mugun nufi a cikin zukatarsu da kuma waɗanda ba su da wani shiri na hidimta wa al'umma sai dai bukatun kansu Allah ko a ina suke kar Allah ya ba su idan ma sun tsau hanyar nasara Allah ya rubuta ka Allah ya zaunar da kasar mu lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu da lafiya za ta ci wani hali da muke suke na kunci na tattalin arziki ubangiji Allah ya yi Allah ya tabbaki shi wa mai sanya mu tausayi a cikin zukatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira Allah ya suturta mu ya mana sutura Allah ya ce mana ya mana rangwame subhanahu wa ta'ala da izzati amma ya kusu assalamu alaikum